الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه خلق فسوى وقدر فهدى وكفى بالله هاديا ونصيرا وأشهد أن, وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه شاهدا ومبشرا ونذيرا ودائيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد المؤاندين بالقرآن العظيم وجاهد المؤاندين بالقرآن العظيم جهادا كبيرا فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين دعوا بدعوته وماتوا على ملته وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله ذي العزة والجلال والأمل اليوم لا بيع فيه ولا خلة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون إخوة الإسلام إخوة الإيمان والإسلام لقد بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا فهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة وكسر به بعد الكلة وأعز به بعد الذلة وربى بالإيمان والعلم النافع والعمل الصالح قوما أضعوا قوما خير أمة أخرجت للناس قادوا إلى الألياء الأمم وبعثوا في النفوس العزة والهمم فكانوا صفوة الأخيار ونجباء الأبرار والمتقين الأطهار فمن كمثل أبي بكر في سلكه وإيماني وأمر في عدله وجرأتي وأثمان في, في حيائه وسماحتي ومن كعليم في ضعفه وشجاعتي وأبي أبيدة في إخلاصه وأمانتي وابن عباس في فقه ودرايتي ومثل معاذ في علمه وشدة محاسبتي وخالد في إقدامه وهنكته وابن عمر في ورعه وإبادتي أو أبي ذر في زهده وقناعتي إنهم الجبل الرباني والرئيل الإيماني الذين تخرجوا في مدرسة الإيمان والتقوى وربوا على معدة الأروة والوسطى فذللوا بإيمانهم كل استعاب واستعذبوا لأجل دينهم كل عذاب حتى نالوا شرف العبودية لله الخالق الوهام إن الإيمان مصدر القوة والإباع ومنبأ التدهية والفداع وقطب العزة والبقاء إنه حقا يسنأ الأعديب فهؤلاء أصحاب الأخدود الذين آمنوا بالله عز وجل وتركوا ملة الشرك والوثنية فأمر ملكهم الظالم بالأخاديد فشقت وبالنينار فأدرمت وقال لزبانيته من لم يرضي عن دينه فأقهموه فيها ففعلوا ولكن المؤمنين ثبتوا على مبدئهم وأن وأنستهم حلاوة الإيمان ما يجدون من ألم النار وآثروا مرضات الله عز وجل على ما هم فيه من طيب العيش والأمن في الديار ودونكم مثل السهرة ودونكم مثل السهرة من قوم فرعون الذين آمنوا لما رأوا آيات الله البينة وتخيلوا أن الدنيا وما فيها من الشهوات وقالوا لفرعون حين توعدهم بأن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ويصلبنهم في جذوء النخل قالوا بثبات المؤمنين ويقين الفارقين قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقد ما أنت قاد إن إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السهر والله خير وأبقى لقد أثر المشركون خبيب بن عدي رضي الله عنه ومكث عندهم سجين سجنا ثم أجمعوا على قتله فخرجوا به من الحرم إلى الهل ولما أرادوا سلبه قال لهم دعوني حتى أصلي ركعتين فتركوه فصلاهما فلما سلم قال والله لولا أن تقولوا إنما بجزع لذي المسجد ثم قال اللهم أعفهم أددا وقتلهم بددا ولا تبك منهم أعدا ثم أنشأ أبيات منها ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شك كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شل ممزع فانظر يرآكم الله إلى قوة الإيمان وثبات الجنان وعظيم الاعتساب مع التسليم لقضاء الله وقدره من هذا الصحابي من هذا الصحابي السديد سديد إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد فمن أعظم هذه الفوائد والثمار أولا الاكتباط بولاية الله الخاصة التي هي أعظم ما تنافس فيه المتنافسون وتسابق فيه المتسابقون وأعظم ما حصل عليه المؤمنون قال الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ثانيا الفوز برضا الله ودار كرامتي وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن مساكن طيبة في جنات أدن ورضوان من الله أكبر ذلك الفوز العظيم ثالثا أن الله يدفع عن المؤمنين جميع المكاري وينجيهم من الشدائد قال الله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل كوان كفور رابعا أن الإيمان والعمل الصالح الذي هو فرؤه يثمر الحياة الطيبة في هذه الدار وفي دار القرار قال الله تعالى من أمل صالحا منكم من ذكر أو أنثى وهو مؤمن من أمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنهينه حياة طيبة ولنقر ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يأملون خامسا إن جميع الأعمال والأقوال إنما تسيه وتكمل بحسب ما يقوم بقلب صاحبها من الإيمان والإخلاص ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون سادسا أن صاحب الإيمان يهديهم الله إلى الصراط المستقيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم سابعا ومن ثمرات الإيمان ولوازمه ومن ثمرات الإيمان ولوازمه حب الله لهم قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ثامنا حصول الإمامة في الدين وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يؤمنون عاشرا حصول البشارة بكرامة الله والأمن التام من جميع الوجوه قال الله تعالى وبشر المؤمنين الحادي عشر حصول الفلاح في الدارين أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الثاني عشر الانقطاع بمواعظ والتذكير بالآيات قال الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن الثالث عشر الثالث عشر الإيمان يقطع الشكوك التي تعرض للكثير من الناس فتضر بدينهم قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون الرابع عشر أن الإيمان ملجأ المؤمن في كل كل ما يلم بهم بارك الله لي ولكم في الوحيين ونفعني وإياكم فيهما من الهدى والحق المبين وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ودي أتثبت بألّا ga Allah ناسا متسونا wato asarul imani fi bina'il insan irin imani yake da shi wajen gina rayuwar ɗan adam godiya ta tabbata ga Allah wanda shi yake halitta kowane irin abu sannan ya kaddarawa ina shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah kuma Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya sarki ya tabbata ga Allah wanda ya halitti kowace irin halitta kuma ya daidaita ta yadda ya kamata a daidaita ta sannan ya kaddara mata kowane irin abu wanda ya ina shaidawa lalle annabi Muhammad bawan Allah ne kuma manzansa ne Allah ya aiko shi wato ya zamanto mai shaida sannan yana mai bishara ga duk wanda ya ba Allah yana da makoma mai kyau da kuma gargadi da kashedi da ahir da jan kunne cewa duk wanda ya saba ma Allah yana da mummunan makoma sannan wada'iyan annabi ya yi kira zuwa ga Allah maɗaukakin sarki da izinin Allah ɗin sannan da tsira da fitila wacce take mai haskakawa fa'addal amana annabi ya bayar da amanar da ya kamata ya bayar wa ballagar risala ya isar da manzancin da Allah ya aiko shi da shi wa nasaha lil umma annabi yayi mu wannan al'umma duk abin da ya kamata a yi mata wa kashafa Allahu bihi al-gumma Allah ya yayi bakin ciki ta hanyar aiko wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya faɗa ya ce ko da Allah ya aiko ni Allah ya kalli duniya ga baki ɗayanta larabawanta da wanda ba larabawanta ba yayi fushi da su sai 'yan kaɗan da suka rage daga cikin ahlul kitabi wanda Allah madaukakin sarki yake cewa ya qulul ladina kafaru lasta mursala Allah yace qul kafa billahi shahidan bayni wa bainakum wa man indahu ilmul kitab annabi yayi yayi wato yayi jihadi da mutanen da suke kangararru ne da ƙur'ani mai girma jihadi mafi girma musamman a mataki na makka kamar yadda Allah ya fasa falatu fil kafirin wa jahidhum bihi jihadan kabira tsira da amincin Allah su tsara tabbata ga wannan annabin da iyalan gidansa da kuma sahabbansa allazina da'awu bi da'awati wannan suka yi kira irin akan abin da annabi ya kira akan sa sannan suka mutu akan tafarkin da annabi ya mutu sannan Allah ka tsara musu tsira da aminci bayan haka ina muku wasiya ya ku mutane wasi da kuma ni mai magana bi wallahi zil izzati wal jalal cewa maji tsoron Allah ma'abucin buwaya da ainihin wato girma sannan mun yi aiki akwai wani wuni da zai zo wuni ne wanda la bai'un fihi wala khilal babu maganan siye ko siyarwa a cikin wannan wuni wahayi ya dauki shekara 23 shekara 13 a makka shekara 10 a madina Abin da ya tabbata wannan ita ce maganar da Allah subhanahu wata'ala wa mutanen duniya ta bangaren wahayi daga nan Allah ya yi shuru bai sake cewa kowa komai ba ya ce mana wata yawman ku ji tsoron wani wuni wanda tur una fihi ilallah za a dawo da ku a gaban Allah sannan a cika ma kowa akan abin da na aiki babu wanda za a zalunce shi wuni ne da zaran ka tashi daga kabari za ka tsaya gaban Allah to duk irin abin da ka samu kanka a ciki da shi Allah zai maka ainihin wato mu'amala ya ku yan uwan imani da musulunci Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin annabi kuma manzo ya shiryar da wannan annabin daga bata sannan wa allama bihi min aljahala ya sanar da mutane ta hanyar wannan annabin bayan jahilci wa kassara bihi ba'da alqilla ya yawaita al'umma cikin wannan addini ta hanyar wannan annabin bayan da al'umma tana ɗan kaɗan wa a'azza bihi ba'da zilla Allah ya ɗaukaka wannan addinin da shi bayan da addinin a farko yana da ƙasƙanci wa rabba bil imani sadiki annabi ya tarbiyanci mutane da imani na gaskiya domin akwai imani na ƙarya dukkan mutumin da yake faɗar abu a bakinsa amma kuma zuciyar tana saba abin da bakin yake faɗa to ya tuhumi kansa daga nan ne munafunci yake fara shigowa Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa idza jaa kal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah Allah ya ce wallahu alamu innaka la rasuluhu amma wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun اتخذوا ايمانهم جنة فصد عن سبيل sa'a انهم ساء ما Allah ya ce يتي bi بانهم amalu. wannan matsalar ta faru ne saboda sun yi imani a ina a baki sun makafaru sannan zuciyar ta kafirce wani wajen Allah ya faɗa musu ya ce ya ƙulu na bi'alisi na tihim malai tafi ƙulubihim suna faɗar abu a harshensu wanda ba shi ba ne abinda kuma zuciyar take ainihin wato faɗa wal ilmin nafi Allah ya aiko annabi da ilimi mai amfani wal amal sale sannan ya aiko shi da ainihin wato aiki mai kyau mun sha faɗa mun ce ɗaya daga cikin hanyar da ake gane cewa ilimi na da amfani hanya ce dama guda hudu idan ilimi yana da amfani zai koya mai shi imani da Allah da kuma rasan imanin ɗaya kenan na biyu ya koya masa jin tsoron Allah na uku ya koya masa gaskiya na hudu ya koya masa amana idan ilimi ba shi da amfani sai ya koyawa mai shi abu guda hudu na farko ya koya masa attakabbur girman kai ɗaya na biyu sai ya koya masa alhasadu hassada so yake a gari ya zamanto shi kare ake ziban da shi ba a jin kowa na uku sai ya koya masa ainihin wato alkadibu ƙarya sannan na hudu sai ya koya masa alhirsu kwaɗayi dukkan wanda ka ganshi da ɗaya daga cikin wa'annan abubuwan guda hudu girman kai hassada kwaɗayi ga shi makaryaci da riga ta karatu to wannan karatu ne da bashi da amfani Allah maɗaukacin sarki ka dare mu wa'annan wasu mutane ne wa'anda suka waye gare suka zama zuto su ne mafi alherin al'umma da aka fitar da su daga cikin mutane wayanda suka jagoranci wannan ainihin wato al'umma zuwa ga ainihin wato kai ta matsayi mafi ɗaukaka sannan suka tayar a cikin rayukan mutane wato izza da kuma himma sai suka kasance su ne zaɓaɓɓun wannan halittar sannan suka kasance su ne nagartattun manyan bayan Allah sannan su ne masu tsoron Allah sannan masu tsarki faman ka misli ka abi bakarin fi sirkihi wa imani wane ne yanzu a cikin wannan al'ummar da za ka ɗaga ta abubakar siddiƙu wajen imaninsa da kuma gaskiyarsa wane ne kaman umar wajen adalcinsa da kuma ƙarfin halinsa wane ne yanzu kaman usmana wajen kunyarsa da kuma sauƙin da yake da shi wane ne kaman ali bin abi talib wajen tsananin yaƙinsa da kuma jarintarsa wane ne kaman abu ubaida amir bin jarra wajen ikilasinsa da kuma amanarsa wane ne kaman abdullahi dan abbas wajen fahimtar sa da addini da kuma saninsa ga addini wane ne kaman mu'azu bin jabal wajen iliminsa da kuma tsananin muhasaba da yake makansa wane ne kaman khalid bin walid wajen hukunati shine experience dinsa hikima tajriba da sanin abin da ya shafi yadda za a gabatu zuwa ga aikin addinin Allah gaba da ainihin wato baya wane ne kaman abdullahi dan umar wajen tsintseninsa da ibadarsa wane ne kaman abu zarri gifari wajen zurinsa da kana'arsa wa'annan su ne generation na farko sannan wa'annan su ne ainihin wato mutanen imani na farko alladhina takharraju fi madrasatil iman wa taqwa wanda suka fita daga makarantar imani da kuma taqwa wannan azumi da Allah subhanahu wataala yace mi na kwana 30 ko 29 babban darasi da watan ramadana yake karantar da al'umma shine ana so a yi masu tarbiyya kaɗai yadda za su zamanto masu tsoron Allah shi yasa da Allah ya tashi abu ya ce ya ayyuhal ladina amanu sannan ya je ƙarshe ya ce la'allakum tattaun don ku zamanto masu jin tsoron Allah dan haka ya zamanto wa rubu ala ma'idatil urwatil wusta akai musu tarbiya kan ainihin wato tebiri na aminci sai ya zamanto zallalo bi imanihim kullu duk wani abu da ake ganin yana da wahala ba zai yiwu ba ta hanyar imanin ya ingantu yayi kyau sai ya zamanto suna iya hore wannan abin abin sannan ya zamanto suka wato mayar da wasu wasta'adabu li ajli dinihim kullu azabin haka duk wani abu wanda ake ganin cewa azaba ne sai suka mayar da shi ainihin wato mai daɗi ko suka ɗauki azaba saboda ainihin wato addinin nan har sai da suka samu daraja mafi ƙololuwa a wajen wanda yake yin halitta kuma yake kula da ita mai baiwa shine Allah subhanahu ta'ala lallai imanin shi ne tushen ainihin wato ƙarfi da kuma hannuwa daga kowane irin abu sannan shi ne mabubbuga ta attadhiya mutum ya zama to zai iya sadaukar da komai nashi da kuma ainihin wato zai iya fansar da komai nashi saboda addini sannan imani shi ne wato raha inji na izza da kuma dawwama lallai da gaske ne wa'annan mutanen ko imani yana sana'anta wa mutum ababen da yake yana da ban mamaki kwarin gasken gaske ga wayannan mutanen nan ashabul ukhdud wayanda suka yi imani da Allah suka bar tafarkin bauta ma gunki da shirka sarkin su yi umarni yace a haƙa rami aka haƙa rami yace a kunna wuta a cikin ramin ya umarci wato jami'an tsaron shi yace mallam yardi an dinihi fa aqimuhu fiha duk wanda bai dawo ba daga barin imani ku wurga shi ciki kuma suka yi haka walakin da mu'mini na sabatu ala sai dai masu imani sun tabbata daga inda suka fara sannan kuma zaƙin imani ya sa Allah subhanahu wataala ya sauƙa musu abin da ya kamata ya zame su na zafin wuta sannan suka fifita yarda Allah subhanahu wataala akan abin da yake na jin daɗin rayuwa ne da kuma amince mu wannan gidan na duniya ku riƙi misali misalin saharatu fir'auna wanda sanda aka zo aka yi muƙamala da annabi musa da su lokacin da annabi musa ya jefa sandarsa bayan ta haɗiye nasa sandunan daga ƙarshe bayan sun faɗi sun yi sujjada lokacin da suka yi imani suka ga ayoyin allah bayyanannu daga nan wata kallau anid duniya wa mafi hamina shahawati duk abin da ke cikin duniyan nan na sha'awa suka wofinta da shi a lokacin ne fir'auna yake cewa yake masa alƙawari ya ce wallahi sai na sa an yanke ma kowanku daga ciki kafar dama hannun hagu ko hannun dama kafar hagu sannan sai na sa an tsire kowanne daga cikin kututturin dabino su kuma suka faɗa masa lokacin bisa batil mu'minina wa yaqinis sadiqina da tabbata na masu imani da kuma tabbas na masu gaskiyar imani suka kalli fir'auna a matsayin sana'ar nan da babu wanda qur'ani ya dinga maimaita sunansa sama da shi suka ce lanna usirata alama ja'ana min albayyinati ba za mu iya fifita ka akan abin da ya zo mana na gaskiya ba wallazi fadarana muna rantsuwa da Allah da ya kage halittar mu daga babu faqad ma anta qadim ka hukunta duk abin da zaka hukunta akan mu inna ma taqdi hadhihi alhayat ad-dunya zaka iya hukunci akan mu ne a wannan rayuwar ta duniya amma in rayuwar ta kare baka da kuma wani iko akan mu suka ce masa inna amanna bi rabbina mu muna faɗa maka cewa mun fayi imani da ubangijinmu fira da na lana khatayana don ya gafarta mana manya manyan laifuffukan muka yi na shirka da Allah ta hanyar sihiri wa ma na alaihi mini sihir wallahu khairun wa abaka to ma dama wannan al'ummar in ba a tarbiyyance ta akan imanin imanin ingantacce ba babu yadda za a ita iya samun taƙaddum domin imani yana samun matsala yana lalacewa shi yasa malami ahlari yace awwalu ma yajibu alal mukallafin tasihu imanihi dan haka tunda kaji ana maganan ayi tasihi to wani abu na lalacewa yana shigar imanin shi yasa aka ce ayi tasihin sa Allah ya faɗa mana ya ce mana allazina amanu wa'anda suka yi imani walam yalbisu imanahum bi zulmin basu cakuɗa imaninsa da zalunci shine shirka da Allah ba ulaika lahumul amnu wa hum mutadun لقد أثر المشركون خبيب بن علي رضي الله عنه مشركي سنطري خبيب بن علي ya zauna a wajensu yana matsayin fursuna daga baya suka yi jima'i cewa su kashe shi bayan sun fito da shi lokacin da suka yi nufin kashe shi ya ce da uni hatta usalliya raka a teni ku ba ni dama in yi sallah raka a biyu lokacin da suka ba shi dama yin sallah raka a biyu bayan ya sallame ya ce wallahi laula an ta ƙolo na ma bi jaza lazittu ba don kada ku ce tsoro nake yi ba akwai raki tare da ni da na ƙara sannan ya ɗaga hannu ya ce Allahumma a hasuhun adada Allah ka ainihin wato lissafa su ɗaya bayan ɗaya wa katilhun badada ka kese su daban-daban Allah kakkaba kowa daga cikin waɗannan mutanen sannan ya rara wasu baitika ya ce walasta ubalin hina ukutalin musulman ban damu ba lokacin da za a kashe ni ina musulmi ala ayyi shakkin kana lillahi masra'i ta koyaya zan faɗi in dai zan faɗi ne akan addinin Allah wannan ba damuwa ta bace yace wa zalika fi zatil ilahi wa in sha. wannan in dai saboda Allah ne shi Allah in ya ga dama yubarik ala awsal shilin mamazzai gabobin dan adam da ake masa kata kata sai ya dawo Allah madaukakin sarki ya masa albarka dan haka ku kalli Allah madaukakin sarki ya kiyaye ku zuwa ga ƙarfin imani da kuma tabbatar zuciya sannan da kuma girman wato tsammanin lada a wajen Allah tare da hukumi ƙauya ga abinda Allah maɗaukakin sarki ya hukunta ya ƙaddara daga wannan sahabi ainihin wato babba inna fi dalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqasama wa huwa shahid a cikin wannan akwai abin tunatarwa ga wanda yake yana da zuciya ko hankali sannan ya jefa ainihin wato jinsa alhalin kuma yana ainihin wato shahida a halacce na haka ya zamanto imani yana da fa'idoji masu yawa saboda yanayi na lokaci na farko abinda ake kwaɗayi shine su bi wilayatin lahil kasa mutum yana kwaɗayi ya samu ya zama waliyin Allah kuma wilayat ta Allah ke ɓantacciya wanda ka zama babban waliyi a wajen Allah yana daga cikin mafi girman abinda masu gwagwarmaya ya kamata su tashi su yi gwagwarmaya masu tsere ya kamata su tashi su tsere a kan shi sannan yana daga cikin mafi girman abin da dukkan masu imani ya kamata a ce sun samu Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ya ce ala inna auliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun waliyan Allah ba za su ji tsoro ba kuma ba za su yi bakin ciki ba sai ya ce su ne inda suka yi imani kuma suke da jin tsoron Allah da haka duk wanda ya zo ya naɗa fuska ya ce maka ga wani mutum wali ne yana zazzara ido a ciki da wannan shi ya naɗa shi kai ma an kaga dama zaka ya nada naka ba naɗin Allah bane yawa shi Allah ya riga ya faɗa abinda ake zama wali da shi shine al-imanu kawai da kuma at-taqwa da haka Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan to gurgurdan imaninka da taqawarka a wajen Allah gurgurdan wulayancinka gurgurdan yadda imanin da ta taqawatte kasa gwargwadon kuma yadda kake wali a wajen Allah subhanahu wata'ala babu wata al'umma da ta isa ta haɗa imaninta da kuma ta ƙawarta da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dukkan wani mutum wanda ba sahabi ba wajen imaninsa ko ta ƙawarsa to sai dai a yi masa kyakkyawan zato amma su imaninsu da kuma taƙawarsu suna su tabbas ne domin suna zaune gaban annabi Allah ya nuna sai ce ga sanan ula'ika humul mu'minu ya haƙa wa'annan su ne masu imani ainihin wato na gaskiya na biyu samun babban rabo da kuma da gidan karamci na Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya faɗa ya ce ya yi wa masu imani maza da masu imani mata alƙawarin aljanna wacce ƙoramu suke gudana a ƙarƙashinta kuma za su dawwama a cikinta Allah ka sama na ciki sannan da guraren zama masu daɗi a cikin aljannar dawwama sannan Allah ya ce wa ridwanin minallahi akbar sannan mutum ya sami yarda Allah sannan ya mafi aljannar girma da haka su sahabbai sun samu abin da ya fi aljannar girma kafin su bar duniyar su koma zuwa ga Allah shi yasa duk wani mutum in dai ba sahabi ba ne in aka ce masa radiyallahu anhu idan addu'a ake masa ana neman masa Allah ya yarda da shi ne to wannan jaza ya halatta ni ma za a yi min addu'a ce Allah ya yarda da ni daga yau zaka iya kiran suna ka ce radiyallahu anhu kana nufin Allah ya yarda da ni amma idan labari kake bayarwa cewa Allah ya yarda da ni to duk duniya babu al'ummar da Allah subhanahu wata'ala ya turo da wahayi daga sama aka zo fada mafi girma aka sanar cewa waɗannan mutanen Allah ya yarda da su in ba su habbai ma su kaɗai suke da wannan tabbatsin to wannan yana daga ciki da haka wannan shine rabo mai girma sannan abu na uku shine wato annallahu yadfa wa anil mu'minina Allah yakan kuɗe wa masu imani jami'al makarihi duk wani abu da muke ki wanda ba ma son sa in dai alakar mu da Allah ta imani tana da kyau to idan abin ya taso Allah maɗaukacin sarki zai kuɗe mana shi sannan zai tseratar da mu daga ainihin wato tsanance tsanance ku duba Ƙur'ani ku gani dukkan annabin da ya ci karo da wani ko wata al'umma aka ɗauki ba daɗi. idan Allah subhanahu wata'ala zai baka labarin ya tseratar da shi zaka ji ya ce wa anjinal ladina amanu wa kanu yattaqun mun tseratar da waɗanda suka yi imani ne sannan suke da takawa Allah cewa walau anna ahlal qura da a ce mutanen wani gari sakkwata ne kaduna ne kano ne arewacin najeriya ne najeriya ne allah ya ce amanu inda za su yi imani wata kuma su ji tsoron allah sai ya ce lafatahana alaihim barakatun minas sama'i wal ardi sai mun buɗe musu ƙofan albarkoki sama da ƙasa malaman tafsiri suka ce Allah da ya ce lafatahana alaihim barakatin da Allah ya ce lafatahana alaihim baraka ƙwaya ɗaya da yayi amma bai ce lafata hana alaihim baraka ba sai ce hana alaihim barakatin dan ya nuna maka albarka ba kwaya ɗaya ma albarka da yawa Allah subhanahu wata'ala zai ainihin wato bude mana in dai alakar mu da Allah ta imani da kuma ta ta yake Allah ya faɗa ya ce inna Allah yudafi'u anil ladina amanu Allah yana kariya ga waɗanda suke masu imani ne inna Allah la yuhibbu kulla kawanin kafur Allah bai san dukkan mutumin da yake maha'inci ne mai yawan kafirci sannan na biyu na hudu annal imana wal amala salih imani da kuma aiki mai kyau jiya na faɗa nake cewa a wajen tafsiri da yamma a ayoyi tun daga aya ta farko wa bashirin ladina amanu zuwa aya ta ƙarshe illal ladina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri shine waje na hamsin da biyu da Allah ya dinga hada imani da aiki mai kyau to wannan yusmirul hayata at-tayyiba fi hadhihi ad wa fi daril qarar yana haifar da a samu fa'ida na rayuwa mai daɗi a wannan gida na duniya da kuma gidan ƙara da yawa daga cikin sun kuskure sai muka ɗauka cewa wayannan abubuwan da muke gani madi na rayuwa wani ya ɗauka cewa jin daɗin duniya yana da alaƙa Allah ya baka wato wani irin gida ya girman unguwan nan din naka ne to wanda dai ya samu wannan to shi fa ya gama samun jin daɗin rayuwa wani ya ɗauka cewa jin daɗin rayuwar duniya yana da alaƙa Allah ya baka kuɗaɗe ya zamanto a nan akawun ɗin akwai a can akwai a can akwai kowane banki kana da shi a gidan mutum idan an jira a samu safe a safe ɗin akwai na dala akwai na euro akwai na fans akwai na dirham akwai na real wani ya ɗauka cewa idan Allah subhanahu ala ya yi maka haka to ya riga ya gama maka komai ya baka abin da zaka ji dadin rayuwa wani ya dauka cewa jin dadin rayuwar yana da alaka ne yau mutum yana Amerika, gobe yana ingila gata yana china jibi yana japan ya tafi dubai ya tafi ina ne wani ya dauka cewa wanda ya samu wannan wani ya dauka cewa jin dadin yana da alaka da kitika kitikan motoci ne kaga wata mota an ka ganta zaka dauka breakfast ake bata da safe in ya zamanto dukkan wata mota da za a lancin a duniya suna daga cikin sabiqul al-awwalun wajen siyar motan wani ya dauka cewa duk in wanda Allah madaukakin sarki ma haka to Allah ya ga mai masa komai shikenan ya riga ya gama samun jin dadin rayuwar duniya wani ya ɗauka cewa jin daɗin yana da alaƙa ne da abincin da zai ci ko kayan da zai idan gari ya waye in zai karya a ajiye masa kwanukan abinci wajen goma sha takwas shi kaɗai sai ka ce maye ga wannan ga wannan ga wannan ga wannan ga wannan wani ya ɗauka cewa wannan shi ne to ba nan matsalar take ba akwai wanda duk zai irin wannan ya yawatan duka yayi idan ya gama Allah zai ce inna ladaina ankalan wa jahima mu kuma a gurin mu akwai sasari da mari da zamu sa a ɗaura mutum da shi sannan wata aman zagustatin da abinci ma abucin makura da zamu sa a ba mutum wa azabin alima wani sun haɗu da wani mutum sarki ne sai yake cewa malamin da Allah alaga ta malam kamar nasiha bana sai ya ja masa ayoyi guda uku cikin suratul shu'ara kawai sai ya ya kyale yace Allah ya ce afara'aytum in matta'an afara'aytum in ba ku gani ba idan muka ziyar da ku daɗi zuwa wani lokaci duk abin da kake so a baka na mata an baka na kuɗi an baka na lafiya an baka na menene an baka Allah ya ce sun maja a hunma kanu yu abinda muke muku na karewar wa'adi na karewar ajali ai zai zo ai to a lokacin za ka san cewa ma agana an hunma kanu yi matta'u duk da ka ji daɗi idan baka ba Allah ba babu yadda za a yi maka ainihin wato amfani to don haka Allah ya faɗi cewa man amila salihan min zakarin au unsa wanda ya aiki mai kyau mace ne shi ko namiji wa huwa mu'minun alhali yana mai imani jimla ce haliya Allah sai da ya rantsuwa yake falaluhu yannahu hayatan tayyiba wallahi sai mun raya shi rayuwa mai daɗi da haka so da zaka ga mutane sun taka mataki na rayuwa amma sanda suka bar Allah sai Allah ya kawo bala'i ya hada su da shi sai zama rayuwarsu duk yadda kake kallanta daga nesa tunda babu Allah a ciki to kamar mutum ne yake shan zuma zuman kuma an hada shi da poison kaga in ka kango mutum daga nesa yana shan zuma kai da ka hango daga nesa kai kake hango yana shan dadi shi kuma da yake ɗiba zuman tunda ya san akwai guba a ciki shi kaɗai ya san bala'in da yake sha haka rayuwar take mun yi magana da wani professor a bangaren medicine mun karanta faɗin Allah subhanahu wata'ala da shi a cikin suratul an'am da Allah madaukakin sarki ya magana harajin dai dan ka annama ya sa'adu fi sama yace wallahi malam ban taba gane abinda Allah subhanahu wataala yake nufi ba cewa duk zuciyar da babu addini tattare da ita irin yadda take fama da kunci sai a ranar yace domin gidan sama ne na tattaka na haushi da kafa sama da hawa goma yace ce to irin yadda na ji wahala to haka Allah ya kwatanta duk zuciyar da babu addini haka take fama da harajan dayyikan kunci da takura ka annama ya sa'adu bis sama'i yadda ka san mai hawa sama a kafa yana tattakawa ba daɗi yake ji ba to haka zuciyar da babu ainihin wato addini a cikin ta take ainihin wato fama yan uwa da nan faɗa bai kare ba amma saboda yanayi na lokaci zan yi ƙoƙari in tsaya anan kar mu manta cewa muna cikin wata mai alfarma ƙasan mu kuma tana fama da matsaloli can da can can da can to mu yi amfani da wannan watan wajen yin addu'o'i Allah madaukakin sarki ka zaunar da wannan kasar lafiya duk wanda za su zama barazana ga kasar nan ba za ta zauna lafiya ma Allah kai mana maganin su dan kasar nan ta zauna lafiya dan tsarkin sunayenka mutane na cikin wani hali na rayuwa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kawo sauki a cikin halin da ake ciki na rayuwa a kasar nan dan tsarkin sunayensa muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya ba shugabannin ikon yin adalci akan nauyin da aka ainihin wato dora musu domin tafiya tana tafiya yanzu shekara uku za a shiga shekara ta nawa ta hudu kuma wanda suke kan mulki ya kamata su fahimci dalilin da ya sa al'umma ta zaɓe su fa dalili ɗaya ne ba shi na al'umma a baya tana cikin matsala sai suke ganin cewa zuwansu zai sa su samu saukin mai matsala to wajibi ne akan waɗanda suke kan shugabanci su yi tunanin duk yadda za su yi su lalubo ma al'umma hanyar da za ta samu sauƙi ba hanyar da za a ci gaba da ƙara ma al'umma matsala ma da haka muna roƙon musu Allah Allah ya ba su ikon sauke nauyin da aka ɗora musu don tsarkin sunayensa da haka aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu